كافة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى الجزاء أما بعد يوم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منع tara ga watan ramadan hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda daidai da 26 ga watan biyu shekara ta 2026 a wannan masallaci masjidin rahma a cikin wannan wata na ramadana watan rahama muna roƙon Allah ta'ala ya lullube mu da rahamarsa a cikin wannan gari na Jos jihar Filato inda muke gabatar da karatun littafin shehun malami mai suna Ramadanu shaharul itki minan nari shekara salana hafizahullah wato watan Ramadana wata ne da ake yanta mutane daga wuta Allah ka sa mana cikin waɗanda za a yanta daga wuta din wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu ya musu rahama da kuma sa sun huta aikin da ake yi Allah ya kai sakamakon zuwa gare su wannan shine majalisi na bakwai a duba shafi na tara ga wanda suke da littafi a hannunsu sha tara kai nawa ne ce tara ko shafi na sha tara yake cewa in ba a manta ba a ɗaya daga cikin manya-manyan asbab ɗin da ke sa Allah ya yanta ‘yan ɗan adam daga wuta akwai tsoron Allah wanda kuma yana ɗaya daga cikin babbar makarantar watan ramadana nan a wata ɗayan nan ta koyar da mutane tarbiyya su fahimci Allahn fa da ake bautawa a wannan watan shine wato Allahn da ake bauta a ragowar watan nan keɓantuwarka da daina cin abinci ba wanda ke ka, kai sai ka wannan tarbiyyar shine dalili a kan cewa a ragowar watannin lokacin da duk kake tsinta a inda daga kai sai Allah babu kowa to haka ake buƙatar wannan tarbiyyar ta dore wajen shi ke sa ka yi abu ko shi ke sa ka bari Allah madaukakin sarki malam yace wa qala ta'ala Allah yace innal muttaqina lalle masu tsoron Allah fi jannatin wa nahar suna cikin wata aljanna wacce ke akwai ƙoramu a cikin ta fi maq'adi sidiqin a wajen zama na gaskiya inda malikin muktadir a wajen Allah subhanahu ta'ala wanda ya mallaki kowa kuma shi ke kaddara kowane irin abu to sai ya ce innal muttaqina lillahi wato masu tsoron Allah wajen lillahi bi fi'il awamirihi wa tarki wahihi. wajen idan Allah ya ce su yi abu su yi in ya ce su bari su bari alladhina taqaw shirka farkon kuma abin da ake so mutum ya ji tsoro kai ya afka cikinsa shine shirka mun faɗa mun ce rahamar Allah subhanahu wa ta'ala guda ɗari ya riƙe guda casa'in da tara a gurin shi ya sako guda ɗaya a duniya a cikin wannan ƙwaya ɗayan ne ya kai ga za ka ga dabba ta haihu tana ƙoƙarin ɗage kofatanta ba ta so ta taka wannan ɗan wannan rahamar da aka sako an je lahira Allah maɗaukakin sarki zai ta ɗauke ta duk abin da ka ga ya faru na jin kai ko tausayi a duniya tsakanin mutane cikin wannan rahamar ta kwaya ɗaya ne da ya sahu idan an koma lahira sai ya hada da guda casa'in da tara sai ya hada da wannan sannan sai ya zamanto masu imani kaɗai za su keɓance ta shi sa muka gana na maryamu lokacin da mala'ika ya zo ya same ta ci masa sai ƙala inni a'udu bin rahmani ba ta ce inni a'udhu billahi ba saboda shi ar-rahman shine wanda ke wa bayi rahama ba dan sun cancanta ya musu ba sai dan kawai ya ga dama an fahimta yi to dan haka sai ya zamanto a fara kiyaye shirka Allah maɗaukakin sarki da ya kalli wannan al'umma ya ce mana kuntum khayra ummatin ku ne al'ummar da tafi kowace al'umma ukhrijat lin nas wacce aka fito da ita dan ku amfanar da mutane sai yace ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar za ku umarni da abu mai kyau a muƙabilin abu mai kyau akwai kuma mara kyau to duk abin da za a umarci mutane da shi na alkhairi farko bai kai tauhidi ba abin da zai biyo baya na alkhairi da sallah da duk abin da ka sani yana ƙasa da tauhidi ne wajen alkhairi sannan watan hauna anil munka za ku hana munkari duk wani munkari da ka sani a doron ƙasa bai kai shirka da Allah ba sannan abin da zai biyo baya sai ya biyo ƙasa to amma fa tare da faɗin rahaman nan ta Allah da cewa wa rahmati wasi'at kulle shi'i rahama ta da wace kowane irin abu amma idan ya tashi jan kunne da ƙwanƙwasa sai lissafo annabawa guda goma sha takwas cikin suratul an'am wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi yarfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadina wa nuhan hadina min qablu wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaymana وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وإيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين سيدي جمع سيد التراسو سيدي وأن النبا ولو أشركوا da a ce sun yi shirka da Allah kula habita anhum ma kanu ya'malu da duk abin da suka yi ma Allah na aiki su ya rubuta su to nan da aka gama Allah sai ya tafi wani guri sai ce wa manzon Allah da kanshi wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta wallahi inda za ka yi shirka a kaddara zai yi Allah ya ce lai haba tsanna amaluka aikin ka su ya lalace saboda ka ita shirka da ta shiga aiki ba wai aikin yana ana jiran a lalata shi bane automatically aikin kawai ya riga ya ruguje ne da farko a fara kiyaye shirka sannan wal kaba'ira sai manya manyan laifuffuka dama yana cikin tarakuna guda bakwai da shi ɗan kafa wa ɗan adam tarko na farko shine tarko shirka da Allah sannan tarko na biyu tarko na bid'a in ka kauce wa na ɗaya da na biyu to sai dawo na uku ya zai jifa ka cikin manya-manyan laifuffuka to sannan wasu da ƙananan laifuffuka su kuma ƙananan laifuffuka ta inda suke wa mutum illa in suka taru suka yi yawa fi jannatin wa nahar ai fi jannatin na'imi a cikin aljanna ta ni'ima allati fiha ma la'inur ra wanda a cikin ta Allah ya ajiye abu na ni'ima wanda dan adam bai taba gani ba idan shi wala udunun sami'at kunnan bai taba ji na labari ba wala qatara ala qalbi bashari abinda zuciyar wani ɗan adam a duniya bai taɓa tunani ba na ni'ima to akwai a can Allah ya aji hadisin Abu Sa'id al-Khudri manzon Allah yana ba da labari cewa inna Allah khalaqa jannata adl Allah shi ya halitta aljannar zama wa banaha bi yadihi Allah kuma shi ya gina aljanna da hannun shi kamar yadda ya halitta annabi Adam da hannun shi sai manzon Allah ya ce labinatan min fidda da aka tashi za a gina aljanna bulan da za a yi ginin aljanna da shi bulo ne na zinari da kuma azurfa kai ta sun gidan da za a ce maka katangar da aka zagaye shi kawai katangar gidan da bulan da aka yi ginin bulo ne na zinari da azurfa sannan waje ha almiski sanda ake ginin bulan zinari ne da azurfa in aka ɗauko bulan almiski shine simintin da ake ginin da shi sannan wannan gidan da ake ginawa turba gidan manzo Allah ya ce zafaran ne sannan wa hasba a ƙananan tsakowin da aka zo aka zuba a gidan annabi ya ce diamond ne da aka da aka gama sai Allah ya ce wa aljanna ta kallami i magana aljanna da za su yi magana sai ta ce kada aflahal mu'minuna to da haka can ne Allah ya ce wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira can ne zaka ga ni'ima da mulki babba da shi yasa sai manzo Allah ya ce man kafa adlaja wa man adlaja balaga manzila sai ce ala ku saurara ku ji inna sil'atallahi al-galiya wannan hajar ta Allah aljanna tana da tsadar da ba haka kawai ake samun ta yi wanda yake da gida a nan unguwar ya kalli lokacin da ya dauka wajen siyan fili ya kalli lokacin da ya dauka wajen filan din ya za a yi gina gidan to wannan gidan naka na kasa da filin kasa a duniya haka kawai bai sama haka kawai sai wancan gidan da aka gina ginin bulo da zinari sai kuma kace kana so ka same shi babu filan. a ce ma ka san baka shirya gaskiya ba yasa manzo Allah ya ce to ala ku saurara ku da kyau inna sil'atan al ghaliya wallahi hajar Allah tana da tsadan da ba haka to ake samun ta to shine malam yake magana ana wannan kunga haka annabi ya faɗa yace Allah ya yi tattali a aljanna ya aji abinda idan dan adam bai taɓa gani ba a duniya akwai dan aji sannan abinda ka bai taɓa jin labarin shi ba na ni'ima akwai an ajiye a can sannan abinda zuciyar wani mutum a duniyan nan ba ta taɓa tunani ba na ni'ima to akwai a can an ajiye shi ya sa wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo yana salatar kusufi sallar kismi wa rana sahabbai na biye da shi kawai ana cikin sallah sai su ga annabi ya yi gaba su ma sai suka bi annabi da annabi ya dawo sai suka dawo da aka gama sallah sai suka ce mun ga kana sallah kawai sai kai gaba mun ma sai maka dan ita ce ɗabi'ar sahabbai wajen koyi da annabi sai a abin da ya ce musu ku tsaya saboda in yi abu mujarradin yin abu su suna ganin kawai dole su bi shi dan shine asali sai manzan Allah ya ce musu ina sallah ne sai aka nuna mun aljanna da ni'imominta sai ya ce fara'aitu fiha unqudan sai na ga wani dumbuji na inabi yace lokacin da kuka ga nayi gaba da ina sallah aka nuna mun wannan dumbuji na ɗan inabi daga aljanna na kai sura ne ina so in kamo sai aka janye shi sai manzan Allah ya ce wallahi da na samu na ƙwallo ƙwaya ɗaya na hauro da shi duniya da kun dinga shi har duniya ta ƙare ba zai ƙare ba eh to shine sai ta ga sai fi min al-ashjar biyani'a akwai bishiyoyi waɗanda suke nunannu da haka Allah madaukakin sarki yake faɗa ko kutufuha kayan itacinta daniya a kusa suke da haka malamai suka ce ma'anar daniya Allah ya yi programming ɗin su in ana maganan kayan marmari na duniya da na lahira abinda kawai suka haɗa suna haɗu wanda ya je ko saudiya nan a ya san akwai bambanci tsakanin lemo da ayaba da apple na can da na nan wanda ya saba ganin nan in ya je can in ya fara ganin na can sai ɗauka ko na can na roba ne kuma ba roba ba ne daga sirri ga iskiyarin da a jikin lemo da ayaba da apple ko da ba shi komai akwai kwanakin da in sun kai sun tashi aiki sai dai a je a ba wanda zai ci a nan duniya to daniya suka ce shine wanda yake kusa da kai ma'ana a aljanna idan kana buƙatar za ka sha lemu ko mangwaro ko ayaba irin na can Allah ya yi programming ɗin yadda duk yadda kake da kaji kana bukata in a kwance ne ko a tsaye ko a kishin gidi a haka abin zai zo ya same ka shine ku zo ku hadaniya hmm. to wal anhar aljariya ga koramu masu gudana na nono na zuma na giya wal qusuru rafi'a ga fadoji na mulki madaukaka wal manazil anika ga masaukai masu kyan kallo wal ma'akari ga abinci wal musharibi ga abin sha allaziza mai daɗi wal hurul ga mata waɗanda suke kyawawa da Allah ya dinga faɗa su cewa azwajun mutahhara ga mata waɗanda aka tsarkake shi yasa kaga can Allah sai ya ce maka wa hurun din da haka hur ita ce matar da idan ce baki bakin ya zama sidik fitik wani sai fari ɗal da fari sal da fari fafi ya ratsa cikin wannan bakin sai sa an baka gane ba sai Allah ya ce maka to wannan matan ka amsalil lu'lu'il maknu kaman yadda ka san wani damun ne yake rufe sai a buɗe shi ya zaka ga yana daukin ido Ba haka mata aljanna take Allah ya aje wata bafulatara ana maganan cewa dan aljanna yana da mata adadi kaza ta ce oh wato har a lahirar ma ba za ki halaye ka zauna lafiya ba sai an bi ka da kishiya ko wa zaudatul bahiyya da dausayi waɗanda suke masu ban fil jinani a aljanna wa ridwanul maliki dayya sannan ga kuma yadda da za ka samu ta Allah wanda yake wa kowa sakamako wal fawzi bi qurbihi da kuma samun rabauta da kusanci da Allah Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za su rabota da wannan gida gobe kiyama. mu yanzu magana ake ma ka samu ma ka tsere tukunna ka hai ko kuwa wannan zamani da fitintinu suka yi yawa fitina mafi girma ita ce da abin da zai taɓa imanin kai raba ka da Allah wala yana daga cikin fitina mafi girma ولهذا ƙara saboda haka ne Allah sai ya ce fi maq'adi sirkin inda malikin muktadir wala tasalu ba'da hadha amma yu'tihim rabbuhum to tunda aka ce maka suna wajen zama na gaskiya a wajen Allah mai mulki wanda yake kaddara komai to kada ka tambaya akan abin da su zai ba su min karamatihi na karamcin sa judihi da kyautarsa wa yamudduhum bihi sannan zai ci gaba da dada musu min ihsanihi na kyautatawa wa minnatihi da baiwarsa malin yace ja'alana Allahu minhum Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za su samu wannan matsayi na fi maq'adi sirqin inda malikin muktabir wala haramana khaira Allah kada ka haramta mana alherin ma indahu abin da ke gurin sa bi sharri ma indana saboda sharrin da ke gurin sannan malin yace kuma min a'azami mujibatil itqi minan nari daga cikin abin da ke wajabta samun yanci daga wuta fi ramadana a cikin watan ramadan din akwai asiyamu shi kansa azumi ibadallahi ya ku bayan Allah inna sawma lalle azumi ahadu abwabil khairi yana ɗaya daga cikin kofofin alkhairi wa khisalihi da kuma ɗabi'u na alkhairi allati takunu sababan wacce take zama sababi fi wuqayatil abdi minan nar wadan bawa ya samu kariya daga wuta fasaumu azumi jinnatu wato garkuwa ne wa tsayatun sannan kariya ne minan nari daga wuta kama fil musnad bi isnadin hasan an rasulullah qala annabi ya ce fasaumu ko asaumu jinnatu azumi garkuwa ne yastajinnu biha al-abdu wanda bawa zai nemi kariya da shi minan nari daga ainihin wato wuta حديث قاشنا أخرجه أحمد في المسند والبيهقي في شعب الإيمان من حديث جابر والحديث حسنه حسن حسن لغيره والحديث حسنه لغيره الألباني والحديث يا لا رسمي كما تيزم والحديث حسن لغيره هو to amma malam ya yi ko dai an samu kuskure na bugu ko wani abu makamancin wannan ya sa hassanahu albani sai zamanto asali ya kamata ya zamanto wani hadisu hasanul lagairihi hassanahu albani haka ya kamata larasun ya zama an fahimta yi fi sahihi targibi wa tarhibi عن روي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي وعائشة وأبي هريرة وأنس وبشير بن خصاصية بناؤه وطرق الحديث في الصحيحين صحيح البخاري يكاو نمبر حزو من رواية أبي هريرة أن رسول الله قال والله ألا يفتأتي وقال الله ألا يأتي حديث القدسي كل عمل بن آدم له إلا الصيام dukkan aikin dan adam da yake yi nashi ne banda azumin fa innahu li nawa ne wa ana ajzi'u bihi ni yan saka masa wasiyamu azmi jannatu garkuwa ne fa in kana yawmu sawmin ahadikum in aka waye gari nan da ɗayan ku ke azumi wala yarfus yawma idan kali magana da kalmomin da suke da alaka da alfasha wala yaskaf kada ya dinga ihu yana hayaniya fa in sabahu ahadun in wani zage shi au hu ko ya nemi rigima da shi bal ya ce inni mar'un ni mutum ne wanda sa'imun azumi nake to sai ce wal jinnatu wal jinnatu shine alwqayatu kariya kaddir isabihi kaman sulki da mutum yake sawa kamar da Allah ya yace ittakhadhu aymanahum junnatan sun riƙi rantsuwa ta zama musu ainihin wato garkuwa eh ya tahassanu biha almar'u wanda dan adam yake samun kariya da shi min silahi aduhi daga makami ya kare kansa daga makiya fasawm shi azumi jinnatun minan da garkuwa ne daga wuta wa qayatu wa sannan kariya wa sakiru sannan wato suturcewa ne wa hijabu sannan shamaki ne bainal mar'i wan nari tsakanin mutum da wuta malam yace a adana Allah jami'an minha gaba ɗayan mu Allah kai mana tsari da wuta wa amma az qali ki ta kuntu sallallahu alaihi wa sallama ina tare da manzon Allah fi safarin a cikin tafiya fa asbahatu yawman qariban minhu sai na waye gari kusa da annabi wa nahnu nushiru nasiru alhalin muna tafiya fa qultu sai nace ya rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni jannata ka bani labarin aikin da in ne zai shigar da ni aljanna wa yubaiduni minan nar sannan ya nisanta ni daga wuta qala sai manzo Allah yace masa laqad sa'alta an azim ka tambayi al eh ko an samu kuskure na kanin a ƙasa eh. eh, aljunna to sai ya ce masa laƙar sa'alta an azimi ka tambayi al'amari babba don matsalar ya za a shiga aljanna ya za a shiga wuta tun da abu ne da yake da alaƙa da Allah don da aljanna da wutar duk ta an gane wa innahu sai ce amma da yasirun abin da ka tambaya yana da sauki alaman yassarahu Allah alaihi da wanda Allah ya sauƙaƙe masa shi sai ya ce abu na farko ta abudallaha ko ta abudallaha ka bauta ma Allah la tushriku bihi shay'an kakka haɗa kowa da shi shine gada ta farko wa tuqimu salata sannan ka tsira sallah gada ta biyu wa uciyar zakata ka bada zakar? wata suma ramadana sannan kai azumin watan ramadana wata hujjul baita sannan ka ziyarci ɗakin Allah sun maƙala sannan sai ce masa ala adulluka ala abuwabil khairi to ba zan maka nuni akan ƙofofin alkhairi ba sai ce as-sawmu jinnatu azumi garkuwa ne was Sadakatu. ita kuma sadaka tuqifu al tana kankare manya-manyan laifuffuka kamar yi tafi ulma'un nara kamar yadda ruwa yake kashe wuta shi sa na faɗa muku na ce bayan imaninka da Allah da abin da za ka yi ƙoƙari na ibada ta gangar jiki wallahi babu wani abu da ke taimakon ɗan adam a rayuwar shi sama da a ce ka samu wanda ka ɗara shi a rayuwa kana taimaka masa sau da ka kai kanka wani lokaci ko laifi kai ma Allah ba daidai wanda zai yi fushi da kai abin zai sassauta Allah ya fasa fushin da kai to kai sadaka sai sa bahaushe da kaji yana cewa sadaka na maganin bala'i to da gaske sadaka na maganin bala'i sai sa ku je ku bincika da kyau za ku ga idan mutum yana da dukiya yana taimakon mutane da ta ko ba musulmi bane Allah sai ya tsare dukiyar daga fadawa bala'i a duniya sai da in haɗu a lahira ki da Allah can ai abin da za a yi amma dai a nan duniya kan Allah sai ya tsare dukiyar daga bala'i ya dinga afka mata nan da can an fahimta yi to a dinga yin sadaka jama'a wa salatul rajuli sannan sallar mutum min jofin layli daga cikin duhun dare wannan hadisi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wa ibn majah wa sahahu al albani an fahimta wal insanu idza sama lillahi yawma dan adam idan yi azumi saboda Allah wuni ya wa kana siyamuhu fi sabilillahi sai zaman to azumin kuma yayi ne dan Allah ba'adallahu rabbul alamin hahu. Allah subhanahu wa ta'ala siya nisan ta fuskarsa anin daga barin wuta, saba'ina kharikan, tsawon ainihin wato rami saba'in wa fi riwayatin man sama yawman fi sabilillahi ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqa Allah sai ya sanya rami na wuta tsakaninsa da wanda wannan azumi kama baina sama'i wal ardi kaman sama da ƙasa don ya zamanto azumi mujarradi normal kai shi rana sai saboda Allah Allah sai ya sanya shamaki tsakaninka da wuta rami rami wanda girman kowane rami ya kai tsakanin sama da ƙasa shi ya kuma azumin watan ramadana ya yi shi saboda ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana ɗaya daga cikin abin da azumi ya ƙunsa na falaloli da ainihin wato darajoji shi yasa saboda lokaci za ku ga cewa hatta abin da yake da alaƙa da jinin ɗan adam azumin yana da amfani yana cikin dalilin da ya sa Allah madaukakin sarki ya shar'anta shi saboda ka zamu kai a nan saboda lokaci abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ta'ala ka zaunar da kasan nan samu lafiya matsaloli to akwai wanda suka ba da gudunmawa aka buga littafi wani guda tara wani guda hudu Allah ya saka musu da alkhairi akwai wani bawan Allah da ake tare da shi da ya samu ciwo a kafa wane ne ma tunamin sunansa yawa alhaji baban gida jiya na so in faɗa a karatun yamma shi in yamantar da ni a to muna roƙon Allah ta'ala ya bashi lafiya abinda ya same shi na jinya a kafa Allah ya sa shi a mizanin aikin sa mai kyau matsalolin tsaro eh matsalolin tsaro da rashin zaman lafiya da ake fuskanta nan da can Allah kai mana maganin su innan matsalolin Allah ka samu za mu ga ƙarshen su Allah ka shiri shugabannin mu ka yi riko da hannun su ka ɗora su akan daidai Allah ka sa su zama hama akan mu Allah madaukakin sarki kada ka sa su zama azaba akan mu wannan wata da muka shigo muna roƙon Allah ka sa muna cikin waɗanda za a yanta daga wannan ainihin wato wuta Allah ka tsawaita rayukan mu cikin aikin alkhairi kowa da bukatarsa a nan gurin ta alkhairi Allah ya sani اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديء السماوات والأرض يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin